وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا shi ne من ستين لتبص da littafin al'adabin mufrat na al'imamun kuma za mu yi ƙoƙarin karanta hadisai daga hadisi na 353 zuwa hadisi na 358 insha Allah wannan darasin yana dauke da bayani kan matsayin girmama na gaba a sunan manzon Allah sallallahu الله wa وآله wa sallam matsayin girmama wanda yake gaba da kai a karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam al-imam al-bukhari ya kawo babi na 163 yace babu faqulil kabir babin da ke karantar da mu falalan babban mutum ashe yawan shekaru yana da falala a sunnar manzon Allah فضل الكبير باب فضل الكبير babi ke magana akan falala wanda babban mutum yake da shi a sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-bukhari yace haddathana ahmad ibn isa qala haddathana abdullah ibn wahb an abi sakhr abu sakhr shine humayd ibn ziyad asalin sunansa an ibn qusaytin ya karbo hadisin wurin malamin da ake kira ibn qusayt sunansa yazid bin abdullahi al-a'raj al-imam al-a'raj wanda tabi'i ne ya karbi hadisin wurin abu huraira yasa yace an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa sallam fata wannan hadisin riwayar abu hurairah ce annabi sallallahu alaihi wasallam kala yace man lam yarham sabirana wanda bai tausaya ma wa ya wa ya'rif haqqa kabirina kuma wanda bai sanin haƙƙin babban mutum a cikinmu, mu falaisa minna baya tare da mu wanda baya tausaya ma daga cikinmu. idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikinmu yana nufin cikin musulmai wanda baya tausaya makarami daga cikin musulmai bai san haƙƙin babban mutum ba fa laysa minna to baya tare da hadisin yana sunan tirmizi yana babu rahmatil waladi da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi na gaba haddathana ali ibn al-madini al'imamu ali bin al-madini malamin al'imamu ahmad bin hanbal ne kamar yadda al'imamu bukhari ya karatu wurinsa al'imamu bukhari da al'imamu ahmad bin hanbal dukansu sun yi karatu wurinsa ali ibn madini yana cewa al'imamu ahmad bin hanbal yana wato saboda girmama wannan malamin idan ana maganar masana hadisi na zamanin farko waɗanda suka yi tashe wajen ilimi sanin hadisin mazan Allah kafin zamanin al bukhari babu malamin da ya kai Ali ibn al babban masanin hadisi ne saboda tsananin iliminsa al-Imam Ahmad bin Hanbal baya kiran sunan shi sai dai alkuniya. in ka duba siyaru a'lamin nubala na al Zahabi kana ahmad ibn hanbal la yusammihi baya kiran sunansa saboda girmamawa gare shi inna ma yukannihi tabjilan lahu sai dai kira shi alkunya saboda girmamawa gare shi wannan ba laifi bane a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali ibn al-madini qala yace haddathana sufyan ibn uyayna haddathana ibn abi nujayd abdullah ibn abi nujayd an ubaydillah bin amir shi kuma ya karbo hadisin an abdullahi bin amrin bin amr bin al-asi kaga mutum nabi da ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan matsayin girmama babban mutum kaga ya kawo hadisin abu huraira wato waɗanda suka ruwaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan girmama babban mutum sahabbai sun kai mutum goma amma al-Imam Bukhari ya fara kawo Abu Huraira ya kawo hadisinsa hadisi na gaba ya kawo hadisin abdullahi bin Amr bin al ya yablughu bihi an-nabiyya yana isar da maganarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa hadisi ne al-marfu wato ya jingina maganar da Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yarham sabirana duk wanda baya tausayin karami daga cikinmu wa ya ya'rif haqqa kabirina kuma wanda baya sanin hakkin babban mutum daga cikinmu falaita minna duk baya tare da mu haka yazo a rubuce ko kaga hadisin ya zama daidai da hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abu Huraira an samu hadisin Abdullah bin Amr hadisin Abdullah bin Amr yana sunan Abi Dawud kitabul adab babun fi rahmah kuma yana sunan turmizi al-imam turmizi ya kawo hadisan a jere da hadisan abdullah bin amrin da hadisan abu huraira yana kitabul birri wasila babu ma a fi rahmatin subyan ya kawo shi a babu rahmatin walad akwai wata riwaya da ta zo cikin sunan turmizi hadisan abdullah bin amrin har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallam lam yarham sadirana wanda baya tausaya ma karami daga cikinmu. wa ya'rif sharafa kabirina kuma bai san darajar babban mutum daga cikinmu ba kaga ya dan bambanta ta wajen lafazi da wancan hadisin da ya zo cikin eh, wato al'adabul mufrad wanda abdullahi bin amrin al'imamu bukari yake cewa ya bulugu bihin nabi yana jingina maganar ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai san darajar babban mutum a cikinmu ba manzon Allah ya ce fa laisa minna baya tare da mu a sharhin sunan turmizi tukfatul ahwazi mujallal na shida shafin arba'in malami ya ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi mallam ya arif sharafa kabirina wanda bai san darajar babban mutum daga cikinmu ba ta ya ake sanin darajar babban mutum sinnan au ilman babban mutum shine wanda ya fi kowa yawan shekaru babba ne ta wajen shekaru ko kuma babba ne ta ilimin addini mutum na uku da ya rawaito hadisin wanda al-Imam Bukhari bai kawo ba shine Abdullah ibn Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausaya ma karami daga cikin mu baya tare da mu wa yuwaqqir kabirana wanda baya martaba babban mutum daga cikin baya girmama shi baya tare da mu wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wanda baya umarni ayi abu mai kyau baya hana abu mara kyau wannan baya tare da mu hadisin Abdullah bin Abbas shi ma ya inganta yana Sahihu targhib hadisi na 100 da Sahihu jami' saghir hadisi na 2444 da da kuma 6540 al-imam Tirmidhi yana yana sharhin hadisin ya ce ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam laysa minna idan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda baya kaza baya tare da mu me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi al-imam tirmidhi ce malami yana fassara hadisin da cewa laysa min sunnatina laysa min adalina duk wanda ba shi da waɗannan sifofi to baya tare da sunnar mu kuma baya tare da ladabi irin namu ashe akwai ladabi na musulunci kenan akwai ladabi na musulunci akwai wato tarbiyya irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka duk mutumin da bashi da waɗannan sifofi to baya kan sunnar manzon Allah kuma baya tare da tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na gaba حدثنا محمد بن سلام <clears throat> قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيه شين عبد الله بن أبي نجيه سمع عبيد الله بن عامر يحدث ya ji ubaidullahi bin amir yana ba da labari an abdullahi bin amr bin al'asi wata riwaya ce kuma har yanzu ta abdullahi bin amr ya bulugu bihin nabiya mislahu hadisin da wanda ya gabata da wannan hadisi da hadisin da hudu duk lafazin su iri ɗaya ne me ya bambanta su isnadin hadisin ne ya bambanta hanyar da al-Imam Bukhari ya karbo wancan riwaya ta bambanta da wannan hanya da ya magana ta hadisin 354 wancan hadisi na eh, wato eh, wanda muka karanta a baya kai ko amma duk ma'anarsu su guda hadisin yana tafe hadisin 363 حدثنا عبده ابن سليمان الكوفي عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق شين من لتاف تاريخنا إمام المغازي ينا لتاف تاريخ تاريخ ابن إسحاق yana cikin malaman da Imam Bukhari ya rawaito hadisin su an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi wato shine Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr har yanzu dai hadisin Abdullah bin Amr قال قال رسول الله صلى الله manzon Allah ya ce laisa minna inda ya bambanta da waɗancan riwayoyi na baya kenan laisa minna baya tare da mu sannan aka ce mallam ya arif haƙƙa kabirina wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikinmu ba wa yarham da wanda kuma baya tausayin karami daga cikinmu ashe babban mutum yana da haƙƙi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin amr bin shu'aib wanda al-imam al-bukhari ya kawo cikin al-adab al-mufrad dinnan yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sunan abi dawud da al-mustadrak al-imam al-hakim yana kitab al-iman hadisin 216 to mutum na hudu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ruwaito hadisi game da girmama babban mutum shine abdullahi bin umar hadisinsa baya cikin al'adabul mufrad shi ma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa minna ya taho da lafazi irin wannan hadisin da ya zo daga abdullahi bin amrin laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif haqqa kabirina wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu wanda bai san hakkin babban mutum a cikin mu ba to baya tare da mu don haka babban mutum yana da hakki ya girma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne musulmi ya san da wannan hadisi na gaba haddathana mahmud bin gailan al-adawi mahmud bin gailan al-adawi قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الوليد بن جميل عن القاسم بن عبد الرحمن سيأكاو صحابي نبيار شيني أبو أمامة الباهي كذا الإمام البخاري أنا تقول حديثي saboda ya tabbatar maka girmama babban mutum sunnar manzon Allah ce ga hadisi sahabi na biyar shine Abu Umama al anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ya ce Mallam lam yarham sagirina sagirana wanda bai tausaya makarami daga cikin mu ba wa kabirana wanda baya ɗaukaka babban mutum daga cikinmu kaga an samu wata kalma kuma can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai san hakkin babban mutum daga cikinmu ba nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai ɗaukaka babban mutum daga cikinmu ba kaga yana fassara hakkin babban mutum shi ne ka ɗaukaka shi falaita na baya tare da mu hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana mujallal na biyar shafin 257 kuma riwayar ta inganta ita ma tana silsilatu sahiha hadisi na 2196 a littafin al-musnad al-imam al-bazzar akwai sahabi na shida al-imam al-bukhari bai kawo hadisin sa ba a cikin al-adab al-mufrad shine ubadat ubadat bin samit ubadat bin samit radiyallahu anhu qala shi ma ubadat bin samit ya rawaito hadisi yana cewa kala الله sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce laisa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu wa yujilla kabirana shi روايه ta zo da wannan kalma kaga hadisin yujillu yazo zo daga Abu Umama al-Bahili ya daga Ubad bin Samit wanda baya daukaka babban mutum daga cikin mu sai aka samu kari wa yafi bi alimina wanda baya cika ma malamin mu hakkinsa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yafi li alimina wanda baya cika ma malamin mu hakkinsa kaga annabi ya hada su wuri guda wanda baya tausayin karamin mutum baya daukaka babban mutum baya sanin hakkin malamai manzon Allah yake baya tare da mu subhanallah Allah ka tsare mu kuma wannan hadisin baya inganta hadisin ubadat bin samit yana sahihu targhib hadisi na 101 yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2443 daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mutane guda uku a wuri guda tausayin yaro shine karami da daukaka babban mutum shine mai yawan shekaru sannan da tabbatar da an bawa malami hakkinsa na ilimi mutum na bakwai shine sahabi da ake kira wasilatu bin al-asqa wanda yana cikin ashabu suffa yana cikin ashabu suffa waɗanda suke kwana a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ba su da ba su da gidaje a lokacin da suka hijira zuwa madina ashabu suffa wasilatu bin al-asqa hadisin sa yana cikin uh, al-mu'jam al-kabir na al-imam al-tabrani shi kuma yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham saghirana wanda baya tausayin karami daga cikin mu baya tare da mu shi ma sai ya ce walam yujilla kabirana wanda baya ɗaukaka babban mutum daga cikin mu shi ma hadisin sa ya inganta yana sahihu targhib hadisin 103 sahabi na tabbas shine bumayra bin abi bumayra asalin sa bawo manzon Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta shi ana kiransa bumaira bin abi bumayra hadisin sa yana al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabrani hadisi na 8154 yana cewa qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yarham sabirana wanda baya tausayin karami daga cikin baya tare da mu wa lam ya'rif haqqa kabirina wanda bai san haƙƙin babban mutum a cikin mu ba baya tare da mu sai ya kara a riwayarsa wa laysa minna man gashshana kuma don mutumin da yake cutanmu a kasuwa ta harkar kasuwancinsa baya tare da mu sai ya kara da cewa wala yakunu almu'minu mu'minan hatta yuhibba lilmu'minina ma yuhibbu li nafsihi hadisin hadisin sa yazo da tsayi riwayar sa tafi riwayar sauran sahabbai tsayi kuma hadisin ya inganta saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tabbatarwa riwayoyin sahabbai guda takwas kenan laisa minal muslimina man lam yujilla musibna duk wanda baya girmama babban mutum mai yawan shekaru to wannan baya cikin wato musulmai wadanda suke riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na gaba حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله عبد الله شيني عبد الله بن المبارك الحنبلي عبد الله بن المبارك الحنبلي عبد الله بن المبارك shi ma babban malami ne cikin magabata waɗanda suka yi zamaninsu kafin zamanin su al-Imam Bukhari al-Imam Ahmad bin Hanbal waɗanda su ne suka shahara a yanzu abin da yasa ko suka shahara saboda littafan da suka rubuta na hadisi amma waɗancan na farkon sun fi su ƙarfin ilimi abinda kawai ya faru Allah kan ɗaukaka wanda ya ga dama saboda haka sai Allah ya ɗaukaka almajiran sama da malamansu amma Abdullahi bin Mubarak babban malami ne yana ma da littafi da ake kira kitabun zuhudi warraqaq wanda har yanzu ana samu yana da kitabun zuhudi ibn mubarak to in ka duba kitabun zuhudi din zaka ga wannan hadisin da al-imam bukhari ya kawo wanda kaga shi al-imam bukhari ba kai tsaye ya karbo hadisin wajen ibn mubarak ba an bishr bin muhammad sannan akbarana abdullahi bin mubarak ta abdullahi bin mubarak a kitabun zuhudi hadisin 388 za ga wannan hadisi wanda shi da kansa ya rawaito قال أخبرنا أوف بن أبي جميلة البصري عبد الله بن مبارك يتي عوف بن أبي جميلة البصري يبان الأباري أن زياد بن مخراقل قال يتي قال أبو كنانة القرشي أبو كنانة القرشي مجهول شي wannan malaman hadisi ba a san shi ba ba a san shi ba a tarihi domin ba a daukan hadisin mutum sai an san waye kula to an jahilce shi amma duk da haka hadisin nan ya inganta me yasa aka ce hadisin ya inganta saboda yana da shawahid akwai hadisai da dama da aka samu masu isnadi hadadde ba tare da sun biyo ta hanyar shi abu kinana al-qurashi ba tunda an samu su hadisi ta wasu hanyoyi da hadisin nashi ne kadai da ba za a yi aiki da shi ba amma akwai wata hanya da aka samu hadisin sabanin nashi to don haka yasa in kaga wani a hadisin ya ce hadisin bai inganta ba kai tsaye yana magana riwayar wannan malami ne amma hadisin shi kansa ya inganta daga ya inganta ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam an al-ash'ari ya karbo hadisin daga abu musa al-ash'ari shine al-ash'ari inda sahabi aka ce mai al-ash'ari kawai ana nufin abdullahi abu musa al-ash'ari sunansa abdullahi bin qais qala abdullahi bin abdullahi bin qais shine abu musa al-ash'ari yace inna min ijlalillahi yana daga girmama Allah wato muna cikin babi na ijlalil kabir ko eh ban fada ba wanda yana daga kamar wallahu alam tana yiwa waɗanda suka yi rubuta littafi suka yi wannan kuskure domin hadisin nan na ƙarshe ya kamata yana karkashin babin nan saboda yana magana akan girmama babban mutum kada hadisin um, mahmud haddasa na mahmud bin gailan ya zo da hadisin abu umama al-bahili man lam yarham sagirana wa kabirana ya kamata ya zo karkashin babi na ijilalin kabir amma masu rubuta littafin sai suka gabatar da shi kafin kawo babin ijilalin kabir ma'anansa ɗaukaka babban mutum to sai ya kawo hadisin nan na abu musa lashari wannan hadisin eh, abu musa lashari bai jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta kamar yadda zamu faɗa inna min ijlalillah yana daga ɗaukaka Allah yana daga ɗaukaka Allah idan aka ce ijlal ana nufin ɗaukakawa ikrama zishaibatil muslim a karrama mai furfura inda musulmi ne yana daga ɗaukaka Allah subhanahu wa ta'ala a karimci ga mutum inda musulmi ne yana da furfura wa hamilin ƙor'an da mutumin da ke ɗaukan alƙur'ani a zuciyarsa mahaddacin alƙur'ani a karrama shi amma akwai sharadi gairil gali fihi ba wanda ya zamanto wato ya ketara alkur'ani ta wajen aikinsa ba ba wanda ya wuce alkur'ani ta wajen aikinsa wato wanda aikinsa ya tsaya daidai kan alkur'ani wato kenan mahaddacin alkur'ani mai aiki da karantarwan alkur'ani walal jafi fihi bai gaza kaiwa ba bai wuce ba wa ikrami bis da kuma daraja mai iko mai iko shine duk wanda ke da mukami ba wai sarki ba zis sultan mai iko wato duk mutumin da ke da mukami ka daraja shi shi ne ake nufi da zis sultan duk wani mai iko komi wato kankantan mukami da yake da shi inda yana da mukami ka daraja shi alamar kana daraja Allah subhanahu wa ta'ala ke amma shi ma ba kowane mai iko ba sai aka ce al-muqsit mai adalci a ikon nasa idan mutum yana mulki yana adalci ka lura da wannan hadisi hadisin nan yana da abin mamaki hadisin yana da abin mamaki annabi sallallahu alaihi wa sallam, ko da dai abun musa bai jingina maganar ga annabi ba amma babu shakka maganar ta annabi ce sallallahu alaihi wa sallam. ya hada mutane guda uku a wuri guda da ya tashi yin magana sai ya fara da tsoho da ke da kurkura shi aka fara magana a kansa yana daga alamar girmama Allah ɗaukaka Allah wato a karrama mutum mai furfura idan dai musulmi ne aka fara da shi kafin a kawo magana akan mahaddacin alkur'ani kafin a kawo magana akan girmama mai iko kunga an fara gabatar da girmama babban mutum wanda ke da yawan shekaru ashe mai yawan shekaru yana gaban shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke mana shara da shi kuma in ka lura shi girmama shi ba yi da sharadi amma su kuma girmama su akwai sharadi saboda haka wannan ke nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam lalle ya tsananta wajen umarninsa na a girmama manyan mutane waɗanda suke da shekaru cikin al'umma hadisin nan yana cikin uh, sunan abi dawud kitabul adab babun fi tanzilin nasi manazilahum inda al-imam abu dawud ya babu a saukar da mutane a masaukinsu wannan shine sunan mazan Allah babban mutum a karbe shi da girmansa a girmama mutum a aji shi daidai matsayinsa in ji al'imam abu dawud hadisi na 4843 kuma al'imam albai haƙi ya rawaito hadisin shi ma yana sunan kubra hadisi na 2573 malamai da yawa sun inganta wannan hadisi kamar da muka ce hadisin yana da aibu wannan riwayar da al'imam bukhari ya kawo tana da aibu aibunta shi shine na kinana shi dinna da muka ce ah, mutumin an jahilce shi ba a san shi ba amma kuma hadisin ya inganta wato ana cewa isnadin sai yana da kyau al'imamun nawawi kusan duk littafansa idan ya kawo hadisin nan yana cewa hadisin ya inganta eh, hatta riyadus salihi wannan hadisin yana cikin riyadus salihi hadisin 360 ya ce hadisin yana da kyau al zahabi haka al-hafiz al-iraqi ga almajirinsa shine ibn hajar al-asqalani a littafin sa at-talkhis ibn hajar yana da littafi at-talkhis al a mujallar nabi shafi na 240 shi ma yace hadisin yana da kyau al-imam suyuti mai littafin al-jami' al-saghir hadisi na 2469 shi ma yace hadisin yana da kyau sannan muhammad Nasiru al-albani yace hadisin ya inganta a littafin sahihu targhib hadisi na 98 da sahihu jami'i sahih hadisi na 2199 kaga girmama mutum mai yawan shekaru shi yasa aka ce kurkura don ita ce alamar ya girma tukun da zaran yi kurkura to ya samu wannan girmamawar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shara'anta. yawan girmansa yawan girmamawarsa wannan hadisin mun ce yana da aibu amma ta inda ya inganta kuma shine an samu riwayar abdullah bin umar wannan hadisin da ya zo cikin al'adabul mufrad riwayar abu musa al-ash'ari ne don haka yasa yace anil ash'ari amma akwai hadisin abdullah bin umar abdullah bin umar yace sami'tu an-nabiyya naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yaqul inna min ijlalillahi ta'ala 'ala al-ibadi yana daga alamar bayi suna girmama Allah wato sharadi ne akan bayi ba za su tabbata sun girmama Allah sun ɗaukaka Allah ba sai sun ɗaukaka waɗannan mutanen sharaɗi ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai yiwuwa ka ce kana girmama Allah alhali ba ka girmama waɗannan mutanen ikrama zi shaibatil muslim a daraja mutumin da ke da furfura inda musulmi ne wa ri'ayatul qur'ani man istara'ahu Allah iyyahu wanda ya zama Allah ya bashi wato tsaron alkur'ani shine mahaddicin alkur'ani wanda ya zama yana tsaron alkur'ani ya zama an daraja shi wa ta'atul imam sannan kuma biyayya ga wanda Allah ya bashi shugabanci yani al-muqsid wato shugaba mai adalci hadisin Abdullahi bin Umar yana shu'abul iman na al-imam al-Baihaqi al-khamis wa sab'una min shu'abil iman wato reshe na saba'in da biyar rassan imani to amma shi al'imam bukhari da ya kawo hadisin abu musa mashari din nan ya san da hadisin abdullahi bin umar bai kawo shi ba me yasa saboda yana da wani littafi da ake kira a tarihul kabir al'imam bukhari yana da littafi da ya rubuta a tarihul kabir akwai a a cikin a tarihul kabir hadisi na 1553 al-imam al-bukhari yace hadisin abdullahi bin umar bai inganta ba wato shi a wurinsa hadisin nan da ya kawo cikin al'adabul shi shine wanda ya inganta kuma ba shi kadai ne akwai wanda suke ganin riwayar abdullahi bin umar tana da rauni kamar ibn al-jawzi ya kawo shi cikin al-mawdu'at hadisin 383 amma ana aje hadisin a matsayin sahihul ligairi alamar kana girmama Allah a samu kana daraja mutum da ke da kurkura فكان حقا على كل من رأى هذه العلامة في إنسان أن يجله tilas in dai ka ga musulmi da kurkura ka daraja shi wajibi ne shi ya sa hadisan abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga sharaɗin ma daraja allah maɗaukaki idan baka girmama shi ba to girmama wadda kake ma allah na kasashiya ce ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su wuri guda shi wannan da aka ce yana da furfura ba a ce yana da ilimi ba ba a ce yana da dukiya ba ba a ce yana da mulki ba kawai saboda furfurarsa Allah ya saka shi a sahu ɗaya da mahaddacin alkur'ani ka duba darajar da manzon Allah ya bawa mutumin da Allah ya bashi yawan shekaru an sa shi layi guda da mai haddan alkur'ani da wanda Allah ya bashi iko wato yanda kake girmama sarki yanda kake girmama shugaban kasa ko gwamna ko wani mai iko to ya kamata girmama wannan ya zama daidai ta wajen yadda kake bawa manyan mutane to amma girmamawan kamar yadda yake cewa hakki ne akwai yanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani yadda ake ba yanda kaga dama za ka yi ba duk da cewa an ce a girmama mutum saboda yana da kurkura saboda yana da yawan shekaru ba yadda kaga dama za ka yi ba sai kuma mu koma ga manzon Allah sai mu tambaye shi ya rasulullah ta yaya za mu tsaye da wannan hakki na manyan mutane ba wajen yi amfani da kawo da mu ba Allah ya mu gani dan zai zama mun yi shishidi kenan hadisi na gaba Muhammad Muhammadu Salamin salamin. قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يا سake dawo da wannan riwaya in ka lura wannan wato babuka da muke karantawa ya kawo hadisin Abdullah bin Amr ya maimaita shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah yace laysa minna baya tare da mu mallam yarham na duk wanda bai tausayin karami daga cikinmu wa yuwaqqir kabirana kuma ya martaba babban mutum daga cikinmu me yasa al-imam bukhari ya sake kawo hadisin saboda wannan kalma yuwaqqir saboda kalmar ta zo cikin Alƙur'ani inda Allah ke mana umarni mu daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo kalma ta alwika? to idan girmama manzo da za a yi an kawo kalma ta a tauƙiyar aka zo ga mutumin da ke da yawan shekaru shi ma a masa kaga yana nuna cewar haramun ne a samu kawula ta babban mutum in ma ta lafazinka ko ta aikinka ko ta ishararka domin shi ne a tauƙiyar ka girmama mutum ka martaba shi ta yanda ba za a samu ka wulakanta shi ta kowace fuska ba hadisin yana sunan tirmidhi da al-musnad al-imam ahmad shi ma ya inganta yana silsilatu sahiha eh, mujallal na biyar shafi na 230 ka yi la'akari da wa yuwaqqir kabirana kabirana ya girmama ya martaba babban mutum daga cikinmu martaba babban mutum daga cikinmu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa mutumin da ke da yawan shekaru daraja kwarai domin kaga kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana ishara da cewa idan dai mutum yana da yawan shekaru to yana tare da mu kamar kayi zamani da manzon Allah ne yuwaqqir na don in kana cikin al'ummarsa kamar kana tare da shi ne Allah ka samu na tare da wannan sifa to wannan lafazi na yuwaqqir na. ya kawo mu ga mutum na tara daga cikin sahabban manzon Allah wanda ya rawaito wannan hadisin shi kuma ya zo a nashi hadisi akwai kalma ta yuwaqir ga hadisin Abdullah bin Amr shine Anas bin Malik Anas bin Malik shi kuma labari ya bayar yace ja'a shaykhun yuridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wani tsohon mutum ne ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam wani tsohon mutum ya zo majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam fa abqa alqawmu anhu an yuwaffi'u lahu jama'ar da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama sun noke sun ki buɗa mar ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi tsoho ne yana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗanda ke wurin sun ki buɗawa manzon Allah ya hangi tsohon gashi yana son zuwa yana kallo mutane sun ki buɗawa yadda tsohon zai iso gare shi shine sai manzon Allah yake laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwaqqir kabirana sahabbai suna ji duk wanda bai tausaya ma karami daga cikin mu ba duk wanda bai martaba babban mutum cikin mu ba to ba ya tare da mu sai aka buda so sai ya wuce hadisin yana sunan da tirmidhi kitabul birri wasila babu ma jaa fi rahmatis sibyan shi ma hadisin Anas bin Malik ya inganta yana sahihul jami' sahih hadisi na dubu biyar da da ɗari 5445 hadisin ya zo daga abdullahi bin abbas kamar yadda muka ce a baya shi ma ya kawo kalma kalmata yuwakkir kadirana riwayar ita ma ta inganta laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar hadisin anas laisa minna man lam yarham sagirana wa yuwakkir kabirana sai mutum na goma shine mutum na ƙarshe daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Jabir bin abdullahi al-Ansari shi bayan rawaito wannan hadisi na girmama manyan mutane yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man minna man lam yuwaqqir kabirana duk wanda bai martaba babban mutum daga cikin mu ba wa ya'rif haqqa kabirina Safirina bai san hakkin yaro daga cikin mu ba to baya tare da mu wannan yasa malamai suka yi sharhi a kan waɗannan hadisai don sahabban suna da yawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma kowane ya rawaito hadisi wanda duk bai daraja babban mutum ba baya tare da annabi kaga wannan kalmar tana da nauyi ko da dai ba a ce mutum ya kafurta ba amma annabi da kansa yace baka tare da ni kaga zai wuya a kiyama ka zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk inda aka samu babban mutum to fa yana da kima yana da wani hakki da yake kan kowane musulmi malamai sun yi sharhi kan wannan hadisi malamai da yawa in ka dubi sharhin waɗannan littafai sharhi na sunan abi dawo sharhi na sunan tirmizi <clears throat> da sauransu kamar misali a littafin tuhfatul ahwazi da mujallar na shida shafi na arba'in malamin yana magana akan at-tawqir shine lam yu'azzim kabirana huwa shamilun lishabi wa shefi wato idan aka ce wanda bai martaba babban mutum ba to hatta su kansu manyan mutanen su yasu dole su martaba junansu saboda wannan kalma saboda wannan umarni saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kalma ta ishara da take mana take nuna mana alamar ka shiga sahun manya shine a samu kulfura ta fara fito ma wannan daga lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace to alamar wajibi ne a baka naka hakki akwai wani hakki da kake da shi cikin al'ummar manzon Allah to saboda daraja wannan kurkura hatta su kansu manyan mutane bai kamata a samu babban mutum ya wulakanta wani babban mutum ba wato tsoho ya wulakanta wani tsoho to ya saba ma annabi sallallahu alaihi sallam al-imam tirmidhi akwai wani hadisi da ya rawaito daga Anas bin Malik wata riwaya tashi yana kitabul birri was sila babu ma ja'a fi ijlalil kabir anas bin malik yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ma akrama shabun shaykhan li sinnihi babu wani saurayi wanda zai daraja tsoho saboda yawan shekarunsa illa qayyaba Allahu lahu man yukarrim man yukrimuhu inda sinnihi face Allah ya hada shi da wanda zai daraja shi in shi ma ya tsufa wato kamar kenan in ka wulakanta tsoho lokacin da ka tsofa kai ma Allah zai yi sai an wulakanta ka in ka daraja tsoho to kai ma Allah zai hada ka da wanda zai daraja ka idan ka tsufa wannan hadisin yana sunan turmizi yana المؤجم الأوسط الإمام الطبراني لكما الشعب الإيمان الإمام البيحكي الإمام السيوطي ياتي حديث ينا ركو إن كدوب فيض القدير شرح جامع الصغيرنا الإمام البناوي a mujallar na biyar shafi na 543 amma da yawa masana hadisi suna raunar wannan hadisin saboda kalmar da ta zo a cikin hadisin qayyaballahu kalmar kayyaba tana zuwa ne da ma'ana mara kyau ba ta zuwa da ma'ana mai kyau amma dai an samu malamin da ya kyautata isnadin wannan hadisi shine al-Imam Suyuti in ka duba silsilatu da'ifa hadisin 304 masu akwai malamai da yawa waɗanda suke raunana shi to sai dai akwai wata riwaya ta Anas bin Malik har yanzu da take karfafa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa la yabqu Allahu rahmatahu illa ala rahimi Allah bai saukar da rahamarsa sai ga mai tausayi Allah bai saukar da rahamarsa sai ga mai tausayi kaga wannan ya ya hada da wancan hadisin na Anas bin Malik wato yana gwada cewar idan baka tausaya ma tsoho ba kai to Allah bai saukar ma da rahama kenan hatta lokacin da ka tsufa ba za ka samu girmamawa daga wajen mutane ba saboda rahamar Allah ba ta tare da kai kaga wannan hadisin yana tabbatar da wancan din yana da kyau lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ya yi rantsuwa ina muku rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa Allah bai saukar da rahamarsa Allah bai saukar da tausayinsa sai ga mai tausayi sai sahabbai suka ce ah, ya rasulullah dan tausayi kan ai kullu na yarham kowa ka gani anan yana tausayi sai manzo Allah ya ce a ah, laysa bi rahmati ahadikum sahibuhu ba wai tausayin da wani ke ma wani ba la yarhamun nasa kafata duk dan adam duk inda aka samu tsoho ka darja shi Shi ne maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana littafin al-imam Abu Ya'la in ka duba silsilatu sahiha hadithin ya inganta hadisin 167 wannan ya nuna cewa ba tsoho musulmi ne kadai ba duk da cewa riwayar da muka yi ta karantawa akwai kalmar al-muslim ba kalmar tana nuna cewa tsoho musulmi ne kadai zaka daraja ba lokacin da sahabbai suka faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa bi rahmati ahadikum sahibahu ba wai kai musulmi ka tausaya ma dan uwanka tsoho musulmi ba yarhamun nasa kafata ka tausaya wa mutane baki ɗayan su ashe ba wai tsufar sai ta musulmi ne kawai ake daraja ta ba hatta wanda ya tsufa in kafiri ne a daraja shi sai fa idan yayi abin da za a saukar da girman nashi tunda idan ya wulakanta addini to babu shakka ya kada girmansa don haka shi musulmi yana tausaya wa mutane ne baki ɗayansu kamar inda ake so ka tausaya ma yara baki ɗaya ba wai musulmai kaɗai ba ka tausaya wa yara hadda na kafirai ba wai kuma ka tausaya wa wato tsoho musulmi kaɗai ba hatta wanda ya tsufa kafiri ka tausaya mishi wal muslimina kafatan idan ya zama an samu wanda ke da bukatar taimako ka taimaka masa akwai wasu misalai da dama waɗanda shari'a take mana ishara da su wanda za ka lura baya ga waɗannan hadisan akwai dalilai da yawa inda za ka dubi tsarin shari'ar musulunci za ka tabbatar da cewa lallai manzon Allah ya ba matsofi haƙƙi da ma'ana ya girmama tsofi ya girmama manyan mutane waɗanda suke da yawan shekaru duk mutumin da ke da yawan shekaru ya gode ma Allah akwai wata daraja wacce Allah madaukaki ya ba shi a sunnar manzon Allah misali misalai kamar guda biyu misali na farko shine sallama tana da matsayin kanta a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. hadisin abu hurairah da ya magana akan sallama wanda yana cikin sahihul bukhari kitabul istizan babu taslimin kalil alal kasir hadisi na 2763 annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ka'ida ko ko sharadi game da sallama yace yusallimu sagiru alal kabiri yaro ne zai fara sallama ga babban mutum kaga wannan yana nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama manyan mutane yaro ne ya kamata ya fara sallama ga babban mutum Walmaru alal qa'idi mai wucewa shi da ya kamata ya sallama ga waɗanda ke zaune wal alal kasiri mutane kaɗan su ya kamata su fara sallama ga mutane masu yawa idan an haɗu ashe yawan shekarun shi ya bada wannan daraja wanda ke da yawan shekaru to ka fara sallama gare shi wannan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wanda ya zo yusallimu sagiru alal kabiri akwai inda ma ya taho da lamun na taukidi kamar riwaya ta al-Imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li yusallimu sabiru ala al-kabir lallai ne karami ya fara yin sallama ga babban mutum lallai ne wanda shi ke nuna cewa wajibi ne ka fara sallama din sabanin yadda san malamai ke cewa ai sallama farkonta sunna ce amsa wacce wajiba la dalilai da dama suna nuna cewa fara sallaman wajibi ne mai da sallamar ma wajibi ne saboda hadisai da dama da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali wannan hadisi li yusallim as-sagir ala kabir wal maru ala al-qa'id wal qalil ala lallai ne karami ya fara gabatar da sallama ga babban mutum mai wucewa ya zama shi zai fara sallama ga wanda ke zaune mutane kaɗan ya zama su za fara sallama ga mutane masu yawa amma ta wajen musafaha ba la sai aka ce wanda zai fara musafaha shine babban mutum saboda haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya hadu da yara ba su ke fara ba shi hannu ba shi ke ba su hadu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke fara yin musafaha ga yara saboda akasi ne ga ainihin lafazin baki ta lafazin baki yaro ya fara yi girmamawa ne ga babba ta aiki na jiki yaro ya fara yi yana zama kamar raini ga babba sai aka ce lafazin yaro ya fara amma musafa fa babba ne zai fara haka manzon Allah yake sannan akwai wata hikima ma akwai wata hikima wacce malaman fiqh suke magana akan ta saboda yara wato a lokacin da suke kanana nisantar jikunansu malaman fiqh suna ce mana shi ne mafi dacewa akwai akan kusantarsa matukar ba yaranka ba ne domin ta hakan akan samu waɗanda ke fasadi na liwadi da yara don haka yasa malamai ke kyamatar yaro ya zama shi zai fara ba da hannu ga babba don ba a san wani irin babba bane wannan tana yiwa babban banza ne amma babban ya fara yin sallama ya fara musafaha ga yaro wannan dalili yasa ake kyamatar da haka amma kuma ba laifi ne illa dai babu shakka abinda sunna ta fi so shine shi babban ya fara ba ma yaro hannu wato yana daga kuskure da wasu ke yi idan ya haɗu da wani babban mutum da yaron su sai ce ba shi hannu mana ku yi musafaha babban ne ya kamata ya fara ba shi hannu su yi musafaha amma sallama shi karamin ya fara ya kamata ya fara don wannan ya samu hadisai da dama daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu misali na biyu wanda za mu bayar shine ta wajen sallah ta wajen limanci wanda nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa babban mutum yana da kima a sunnarsa akwai hadisi mun riga mun karanta shi a littafin nan hadisin 213 mun karanta wannan hadisi a baya hadisin Malik bin al-Huwairis Malik bin al-Huwairis ya ba da labari ya ce a tainan nabiya sallallahu alaihi wasallam mun tashi daga garinmu muka zo madina muka ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababa muna matasa matasa ne suka bar ƙauyensu suka haɗa kai saboda su bakunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan babu man qala li yu'adhdhin fi safari mu'adhdhin wahid Malik bin Huwairi yace fi nafarin min qaumi muna cikin wata jama'a daga garinmu muka taso daga Naf zuwa Madina to lokacin da suka zo Madina wato suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam sun zauna tare da manzon Allah suna karatu sun taho da dama wata riwayar ada cewa wato sun kai mutum 20 ba su faɗi adadinsu ba kamar yadda ibn hajar ya magana cikin fasul bari yana mujallar na goma sha uku shafin da ribu talatin da shida illa dai idan aka ce an nafaru adadin lawahi da lahu min muna cikin jama'a da yawa daga ƙauyenmu musamman muka taso saboda mu ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da larabci faru min salatatin ila ashara mutum uku zuwa goma amma akwai riwaya da take cewa su biyu ne ma suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda masana hadisi suke kokarin hada waɗannan lafuzza da suka zo daga Malik bin Huwayd shin sun zo da yawa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa su biyu ne kina al-imam al-qurtubi yake cewa tana yiwuwa ba sau ɗaya ne suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam ba an samu ziyarar akai-akai amma ibn hajar ya ce la riwayar hadisin guda ɗaya ce hanya guda ta ruwaito waɗannan lafuzza ne wal aslu adadu ta'addu eh, adamu ta'addu asali wato ziyara guda ce malik bin huwairis da shi da wasu jama'a suka matasa suka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo madina amma sai mutum biyu daga cikinsu suka je ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'alla malikan wa rafiqahu ada ila tawdihi bayan sun yi bankwana da manzon Allah sai Malik bin Uwairid da wani daga cikin waɗannan matasa suka sake dawowa su biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda buƙatar wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amada alaihi ma fi sun dauka ko annabi zai gaya musu wata wasiya daban sabanin wacce ya gaya musu da lokacin da suka zo gaba ɗayansu amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu da lokacin da za su koma ya gaya musu wata magana bayan sun tafi sai su biyun suka dawo saboda sha'awar je su sake jin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ko za a samu ta wasiya ta daban فعاد عليهما بعض ما اوصاهم به تعقيدا sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita abin da ya faɗa musu kaga wannan ya nuna cewar annabi bai ware su da wata wasiya ba sabanin sauran abokan tafiyar su malik bin zuhwairi yana ba da labari ya ce sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen basra su mutanen basra ne wata kabila da ake kira banu lais kabila ce mashahuriya basra babban gari ne a kasar iraq shekara ta tara daga hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira amul wufud ko sanatul wufud shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga samun baki daga sassan kasashe na duniya ana ta zuwa ana mubaya a gare shi ana musulunta wannan shekara shi yasa aka yi mata suna sanatul wufud shekaran baki saboda jama'a sun yi ta bakuntar annabi sallallahu alaihi wasallam saura shekaru biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kafin yakin tabuka an yakin tabuka a watan rajab hijira na shekara tara sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a tafi yakin tabuka kamar yadda zo cikin fatul bari mujallar da goma sha uku shafi na ɗari biyu da talatin da shida to sun bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam matasa kamar yadda masu bin al ya faɗa matasa ne zalla suka hada kai suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam yace dan yace nahnu shababa mutaqaribun mu matasa ne sa'o'in juna gaba ɗayan mu to sun taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqamna indahu 20 yawman wa layla mun zauna kwana 20 muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina to sai malik bin huwairi ta ce wa kana rasulullahi rahiman rafiqan manzon Allah ya kasance mai jin kai mai tausayi mai tausayi mai jin kai saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwatan halin sahabbansa manzon Allah yana kiwatan halin sahabba yana lura da halin kowane mutum waɗannan matasa zalla sun bar garin su wanda ke da nisan gaske ƙasar Iraq sun taho Madina sun zauna har kwanaki 20 manzon Allah yana kallon su shine shi malik bin huwairi ya ce falamma banna anna qad ishtahaina ahlana lokacin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tamani ai muna sha'awar mu koma ga iyali wanda wannan shine hujjar da take nuna cewa ba daidai bane mutum ya ce sai ya gama karatu kafin zai yi aure wannan hadisin shi kada ya isa hujja malik bin al ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karance mu kwanaki 20 ba ma tare da iyalanmu kuma duk matasa ne mu suna me suke a garin Madina suna karatu suna karanta sunnar manzon Allah suna karanta alqur'ani suna karanta musulunci amma akwai matsala guda matsalar ita ce ba mata ba su da mata a gurin kaga akwai mushkila babba sai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya lura suna sha'awar komawa ga iyalansu domin idan kana karatu ya zaka yi da sha'awar kuma jima'i manzo Allah ya lura aukadish takna mun kosa mu tara da mu samu iyalanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ga amar ba saboda suna sha'awar zama su yi karatu amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace ku zo mu ku zo na suka zo suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a ah, ku bani labarin basara mana ku duba hikimar manzo Allah ku bani labarin basara kai ya basara kana da yawa eh, ina da mata toto kai ba kaga ya gane duk suna wasu na da aure aini ina da tsoho na da nake kulawa da shi a ni ba ni da banya aure ba sa'ala na an man tarakna adana yana tambayar mu daya bayan daya suwa muka bari a baya sai muka bashi labari kaf ashe duk suna da mata sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kenan. irji'u ila ahlikum ku koma ga matanku ka ji manzon Allah yadda ya gabatar da haƙƙi na aure akan neman ilimin sunnarsa ka zauna madina kana karatu gaban manzon Allah ba ka da mata matsala ce shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace irjiru ila ahlikum ku koma ga iyalanku fa aqimu fihim ku zauna cikin iyalan wa allimuhum ku karantar da su irin abin da kuka sani tsawon kwana 20 da kuka yi a wurina wa murruhum ku ringa musu umurni saboda shi addini sai an yi umarninsa ga mata da yara in ba kuna sa ido kuna musu umarni ba ba za su yi ba ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu shi yasa tarbiyyar mace ta zama sharadi ga aure komai ilimin mace komai girmanta tana bukatan tarbiyyar mijinta saboda dole ne miji sai ya yi umarni kafin mace ta aikata wani abu kamar yaro ne don haka yasa mata zalla ba su yin tarbiyya mata zalla ba su iya ba da tarbiyya annabi sallallahu alaihi wasallam yace allimuhum wa murruhum wa zakara ashiya annabi ya gaya musu abubuwa da yawa malik bin huwairis yace a ahfazuha aw la ahfazuha wasu na kiyaye wasu kuma na manta amma annabi ya faɗa mana abubuwa da dama ku koma gida ku koma ga iyalanku kuma abin sha'awa shine sun koma ga iyalan nasu tun da suka koma bai sake dawowa ba tun da wannan umarni ne na mazan Allah kuma iyayen da ya ga annabi yake sallah haka yake karantarwa har zuwa mutuwar shi bai bar karantar da abin da ya ilimin da ya samu a madina na kwana 20 din nan ba sai ya ce musu a ƙarshe wa sallu kamar aitumuni usalli ku rika yin sallah yanda kuka ga ina sallah amma fa'iza hadarci salatu idan lokacin sallah ya zo fal yu'azzin lakum ahadukum asamu wani daga cikin ku kira sallah wani daga cikin ku kaga yadda aka ce ahadukum ko ma waye ya kira sallah sai ya ce wali ya ummakum akbarukum amma ko wanda ya fi ku tsufa shi zai limace ku wanda ya fi ku tsufa shi zai limace wannan hadisin yana sahihul bukhari kitabul azan Babu azani lil musafir idza kanu jama'a hadisin 631 sannan yana kitabul azan babu idan tawaw fil qira'a falyummahum akbaruhum hadisin 595 yana sahihu muslim kitabul masajid babu man ahaqqu bil imama wa yafi cancanta yayi limanci ga a wannan riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu wanda zai limance ku shine wanda fi ku yawan shekaru don haka kiran sallah ba a duba cewa babba ne yaro ne don haka yasa malaman fiqh suke cewa ko yaro ne ya kira sallah tana isarwa amma idan aka tashi limanci dole sai an bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam falyummahum akbaruhum wanda yafi yawan shekaru ya limance su to nan aka samu matsala guda saboda hadisin sai ya karo da wani kuma akwai wata riwaya ta al-Imam Bukhari tana kitabul Magazi nan ma labarin wani sahabi ne da ake kira Amr bin Salama shi kuma amru bin salama wanda hadisinsa kenan guda ɗaya ma a cikin sahihul bukari hadisinsa guda yana kitabin magazi ya ba da labari yana cewa kunna bima'in mamarran nasi shi kuma mutumin najad ne kusa a cikin ƙasar larabawa kaga su malik bin al mutanen basra ne amma su kuma waɗannan mutanen najar ne sannan suna kusa da wani rafi to dama gari idan yana kusa da rafi to yana samun matafiya saboda kasar larabawa akwai karancin rafuka don haka sai matafiya suna bi ta garin in mutum ya fito daga madina makka zai wuce sham sai ya bi ta gurin zai wuce ta yankin farisa sai ya bi ta gurin wa kana murrubi na rukubar amur bin salama yake ba da labari ce to mu kuma inda muke din nan matafiya mahaya suna biyowa ta garin mu murrun nasu idza atawun nabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna ta wucewa ta garin za su je madina sun dawo madina to don haka duk sa'ilin da aka yi baki sun zo garin za su wuce kan yi sansani saboda wannan rafi sai mu rika yi musu tambaya wa nas'alukum malin nasi tunda zamanin su babu rediyo babu jarida ina labarin gabas ko ko ina labarin yamma to sai zama a lokacin duniya gaba ɗayanta babu labarin da ya shahara irin labarin bayyanar manzon Allah don haka kowane gari aka ga bako aka yi kokari a tambaye shi ina ka fito madina ah ma hazan rajul ina labarin mutumin nan da aka ce ya fito da wani sabon abu ya raba kan al'umma yas'aluna an nabi sallallahu alaihi wasallam an halil arab ma'ahu mutanen garin za su taho ga baki suna tambayar su ya labarin halin da larabawa suke ciki tunda an san bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka tambaye su sai matafiya su ce yasumu anna allaha arsalahu waɗannan matafiya ne su ce a ah, mutumin da yake madina kuke tambaya a eh, yi ai mutumin yana nan sunan shi muhammadu yana korafin wai allah ne ya aiko shi wa auha ilayhi allah yana masa wahayi yana karantar da shi kaza kaza kaza to shi amru bin salama lokacin fa yaro karami ne amma idan manyan gari sun zo suna irin wannan tambaya zai bi su sai ya zauna shi ba sai su ce a ah, to me da me kuka je yana karantarwa sakon da Allah ya aiko mishi sai matafiyan su ce to mun karanta wai alhamdulillahi rabbil alamin har zuwa karshen fatiha wani ya haddace bai musulun ba fa amma wani ya haddace fatiha ko wasu surori to yaron yana ji sai ya nade ya haddace yana jin abinda aka faɗa na sakon da Allah ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya haddace فيقولون نبي يزعم أن الله أرسله وأن الله أوحى إليه كذا وكذا فجعلت أحفظ ذلك الكلام أمر بن سلمة يتني كسينا تحدثي maganganun da ake jingina su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa kuntu gulaman hafizan a riwaya ta al-imam abu dawud yace ni lokacin yaro ne da Allah ya mabaiwar hadda duk maganar da ka faɗa sau ɗaya ta zauna kwakwalwana in ji wannan yaron hafiztu min zalika qur'anan kaseera saboda haka matafiya sun fito madina an zo ni ma na biyo sun faɗi irin suran sai in haddace waɗannan sun zo wucewa yaya wata sura kuka ji su masu bada labarin ba ma musulmai bane wasu kuma musulman ne amma idan sun faɗa ya haddace ya ce kafin ma su bakunci manzon Allah yana da haddan mafi yawan alkur'ani saboda duk maganar da ya ɗauka yace fa kuntu ahfazu zalika al-kalam wa ka'annama yuqarru fi sadri idan naji maganar kamar wato manna ta ake a cikin kirjina kamar wani danko ne da ka faɗi maganar ta shiga ta zauna bana bukatar ma in yi bitanta to amma a zamanin larabawa sun noke busu musulunta ba da yawa suna shakkan musulunta abin da yasa kuwa sun canfi garin makka kamar yadda amur bin salama yake faɗa ya ce larabawa sun yi canfi game da makka idan mutanen makka sun karbi addini to balaraban duniya kaf zai yarda amma idan mutanen makka ba su karbi addini ba to duk inda balarabe yake yana shakka me dalili saboda makka ta shahara tun a zamanin jahiliya Allah yana tsaronta mutumin banza ba zai ci nasara akan makka ba kamar yadda Allah ya maganin waɗanda suka yi ƙoƙarin rusa ɗakin Ka'aba saboda haka yasa suka dogara da cewa in dai mutanen makka ba su karbi addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to larabawa ba za su karba ba don haka yasa kauyukan duk su karba ba fa yaquluna sai in kace jama'a ku musulmi ne ce a utrukuhu wa qaumahu ku kyale shi da yan uwansa amma in yan uwan sun karbi addinin saboda ai mutanen makka su ne yan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam in sun karbi addinin fa innahu in zahara alaihim in ya ci nasara a kan makka in dai aka ce muku garin makka ta karɓi musulunci fa na biyun falikun annabin gaskiya ne to duk za mu yi falan makanat waqa'atu ahlil fati amr salama ya ce to ana nan sai gashi Allah ya ba ma annabi nasarar makka gaba ɗaya makka ta musulunta ba dara kullu kawun bi islamiki. saboda ka duk jama'a sai ba kuntar manzon Allah ake shekara guda aka dinga zuwa madina ana karban musulunci ana mubaya'a wa badar abi sai shi yace ni ma babana a kauyen mu sai ya ga to shi da jama'a safa lokaci yayi da za a ce madina bi islamihim don haka yasa riwayar kashi biyu wannan yana sahihul bukhari akwai riwaya da ta zo cikin al-mu'jam kabir na al-imam tabarani wanda yake nuna cewa hadda shi aka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam falamma qadima a wancan riwaya ya ce babana da mutanen gari sun tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su ma da suka dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaya mana ga abin da manzon Allah ya faɗa musu kafin su dawo manzon Allah ya ce musu sallu salata kaza hifi hini kaza ku yi sallah kaza a lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza sallah ta kaza ku yi ta a lokaci kaza fa idza habarati salatu amma idan lokacin sallah yayi fal yu'azzin ahadukum sai a samu wani daga cikin ku ya kira sallah wal ya'ummakum aktsarukum qur'anan amma wanda yafi ku yawan haddan alqur'ani shi zai limance ku kaga an samu labari kashi ga labarin Malik bin al-Huwairis annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan lokacin sallah yayi wanda ya fi yawan shekaru shi zai zama liman wannan labarin amr bin salama shi ma yana sahihul bukhari da wasu littafan hadisi kamar sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idan lokacin sallah yayi wanda ya fi yawan haddan alqur'ani shi zai limanci ya ce fa nazaru to sai mutanen gari suka ce to yanzu za a nemi neman tunda annabi ya ce wanda ya fi haddan alqur'ani fa nazaru falam falam yakun ahadun aksar qur'ani aka tare mutanen kauye to kun ji ba ga sakon da manzo ya gaya mana liman ya fi kowa hadda don haka kowa ya baje haddansa yaro dan karami ma shi tuntuni kafin ma su je su bakunci manzon Allah ya samu haddansa yace ana ta bin mutane ɗaya bayan ɗaya nace sai gashi duk garin ba wanda ya fi ni sanin alkur'ani ce to gashi kuma dan karami yanzu ya zame. yace na samu hadda lima a min ar-rukman saboda haka wato surorin da nake ta hadda wajen matafiya fakar da muni bai na aidihim don haka tunda annabi ya ce wanda ya fi haddan alkur'ani ya zama liman ai annabi ya san tana yi wa wanda ya fi hadda ya zama ba tsoho ba ne yana iya zama yaro amma tunda bai ce musu in ba yaro ba ne ta ya nuna kowaye ya fi hadda liman ne saboda haka suka ce to kai an zo kai ne limamin mu da kansa ya ce wa ana ibnu sittin aw sab'i shekarun nawa ko dai shida ko bakwai ga tsofi nan sai su yi sahu shi kuma yana gaba tunda shine mahaddacin alqur'ani wa kana alayya burda kuntu idza sajadtu taqallasat anni dai rigar tawa karama ce idan na yi sujuda sai ta dangale suna tafe suna ganin al'aurarsa shine wata mata hadisin yana sunan abi dawud hadisin 285 wata mata ta ce waru anna aurata qari'ukum ku kuwa limamin kuku? ku rufe mana al'aurata mana to sai ya za a yi sai aka yi karo karo aka yi mai kayan sawa aka dinka wa liman sutura to tun daga lokacin saboda wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yaro ya zama limamin su kuma har zuwa mutuwarsa ba su yadda sun canza liman ba don umarnin manzon Allah yana dan karamin nan shi ke ba su sallah don haka yasa in kace yaro ba zai yi limanci ba sai a ce ta ina ga abin da ya auku a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da aka masa dinki yace fashtarau faqafa uli kamisan sun hada kudi sun saya min riga aka dinka fama farihtu bi shay'in farhi bi zalika kamis ban taba murna da wani abu a rayuwa ta ba irin kayan da aka min din nan saboda a garin na zama babba ni ne liman akwai riwaya da ta zo cikin sunan abi da amr bin salama yace fa ma shahidtu majma'an min jarmin in dai aka samu haduwar mutane kuma ta kabilan mu suna ke kira banu jarmi in dai aka samu haduwar jama'a illa kuntu imamuhum ila yawmi hadha duk inda aka ce jama'ar mu ne ta hadu to ni ne liman har zuwa yau yana bada labari kuma har zuwa yau da lokacin da yake bada labarin ya mamanyanta to yanzu kaga wancan hadisi ya ce a gabatar da wanda ya fi yawan shekaru wannan hadisi ya ce a gabatar da wanda ya fi yawan alkur'ani to amma akwai hadisin da ya zo cikin sahihu muslim yana kitabul masajid babu man ahaqqu bil imama hadisi na tara. hadisin abu mas'udin al-ansari shi ya warware gardama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni ga mutane saboda Allah ya bashi ilimin gaibi ya sanar da shi wani ilimi a gaibi wanda su sani ba waɗancan da za su tafi manzon Allah ya san abin da suka fi bukata duk matasa ne ku nemi wanda ya fi girma cikin ku tunda dukkan ku mahaddata ne waɗannan da suka zo kuma manyan mutane ne ga su kuma ba su da hadda amma a can gida sun bar wani ɗan ƙarami wanda ya fi su haddan alkurani sai manzon Allah ya ce in kun tafi wanda ya fi ku hadda shi zai muku limanci kaga ya ba su hukunci ne gwargwadon su amma hadisin abu mas'udin al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana tsari na limanci gaba ɗayansa manzon Allah ce ya ummul qauma akrahuhum li kitabillah wanda zai limanci jama'a ya zama shi fi su karatun alkur'ani wa aqdamuhum qira'a idan an dubi dukkansu suna da hadda alkur'ani sai a dubi to waye ya fi dadewa da hadda saboda wanda ya fi dadewa da hadda kayi shi ne wanda ba za a samu kurakurai da sauransu a tare da shi ba wa in kanat qira'atuhum sawa'an idan karatun nasu ɗaya ne fa falya ummuhum aqdamuhum hijra sai a dubi wanda ya fi dadewa da hijira wannan yana nuna wanda ya fi sanin hadisi kuma da littafin fikihu saboda wanda ya fi dadewar hijira ya fi dadewa tare da manzon Allah ya fi sanin ilimi na shari'a fiye da wanda ya zo daga baya ko da shi ma yana da hadda don haka yasa za a dubi wanda yake da haddan alkur'ani sannan yana da sanin ilimi na hadisi da fikihu shi ne ya kamata ya limanci akan wanda qur'ani ne kada yake da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in kanu fil hijrati sawa'an in ya zama ilimin su ta sashin hadisi daya ne fa sai manzo Allah yace falya ummuhum akbaruhum sinnan sai a dubi wanda ya fi yawan shekaru shi zai zama liman kaga tsarin da manzon Allah ya kawo wannan hadisin shi ya raba gardama to wato in ka lura da ilimi da yawan shekaru suna tafiya kafaɗa da kafaɗa. ta wajen girmamawa a karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma waye wanda ke gaba da wani kai kana ganewa cikin wannan bayani ilimi yana gaba da yawan shekaru shine abin da manzon Allah ya mana isharar da shi cikin hadisin Abu Mas'ud al-Ansari amma abin da yake bada mamaki shine shekarar da maka ta zama ta zama wato eh, ah, ta ba da kai ga musulunci shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara fatu makka mahaifin sayyiduna abubakar as-siddiq shine abu kuhafa asalin sunansa usman bin amir Allah ya kara musu yarda a ranar ya musulunta ranar da maka ta musulunta ranar da aka samu nasarar makka wata ramadan hijira na da shekara takwas akwai hadisai da aka samu da dama za ka samu al-musnad al-imam ahmad al-mujam al-kabir na al-imam tabrani haka nan sunan kubra na al-imam al-baihaqi hadisi ne wanda ke da inganci yana sahihu ibn hibban kitabu tarikh babu ikhbarihi sallallahu alaihi wasallam dubu bakwai da ɗari biyu da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim kitab at-tafsir yana fassara suratun nasi. al-mustadrak daidai inda yake fassara suratun nasi. asma'u bintu abi bakr as-siddiq yar sayyidina abubakar asma'u tana gaba da aisha dukkan su yaran sayyidina abubakar ne Allah ya kara musu yarda asma'u ta bada labari tace lamma kana amul fath shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar makka lamma da kala rasulullahi almasjid lokacin da manzon Allah ya shiga masallacin ka'aba sai na abubakar sai ya fita kharaja abubakar bi abihi radiyallahu anhu ma yakuduhu sai na abubakar ya tafi gida sai gashi ya taho da mahaifinsa yana jagoranta saboda mahaifin ba shi gani ya makance saboda yawan shekaru falamma ra'ahu rasulullah lokacin da suka iso masallaci ga sayyidina abubakar yana janye da mahaifinsa sai manzon Allah ya ce halla tarakta shaykha fi baitihi haba abubakar dan me baka bar tsoho a gidansa ba hatta akuna ana atihi fi ya zama ni ne zan je wajen baba in annabi sallallahu alaihi wasallam haba abubakar ya baka bar tsoho a gida ba ni in zama ni zan bi shi sai na abubakar ya ce ya kuwa a haƙƙo an yamshi ilaika? min an tamshi an anta ilayhi baba na duk yawan shekarunsa shi ya fi cancantar ya taka da ƙafafunsa ya iso wurin da kake fiye da a ce kai ne za ka taka ka je wurin da yake wannan magana da na abubakar ya faɗa inda a ce kuskure ne nan take da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gyara amma sai manzon Allah ya shiru kaga annabi ya faɗa ne saboda girmamawa ashe girmama tsoho hatta ga malami ya dace amma wa ya fi cancanta ya girmama wani tsakanin tsoho da mai ilimi tsoho ne mafi cancantar ya darja malami shi yasa manzon Allah bai bai nuna kuskuren sayyidina abubakar a lokacin ba fa ajalla sahu bayna ilay rasulillah sai ya zaunar da babansa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hikimar zuwa gaban annabi a musulunta saboda akwai hakkoki tsakanin musulmi da musulmi misali ta sallama ta jana'iza da sauransu in ka musulunta a boye jama'a ba su iya ganewa saboda haka yasa ka bayyana musuluncinka shine mafi dacewa sannan abubakar ya ɗauko babansa ya zo da shi gaban manzon Allah a masallacin ka'aba ya zaunar da shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa masaha rasulullahi sadrahu sai manzon Allah ya taba kirjinsa da hannun shi wa qala sai yace aslim li taslam ka musulunta za ka kubuta ya kai dattijo fa aslama sai yace ce an Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah akwai ba hadisin uh, asma'u ne kada ya ba da labarin musuluntar mahaifin na abubakar ba akwai labarin jabir bin abdullah shi ma ya bada labari hadisinsa yana sahih muslim kitabun libas babu istihbab khibab Shaibi. saboda lokacin kan mahaifin sai na abubakar furfura ta rufe babu bakin gashi manzon Allah ke umarni a yi rinin wannan furfura dalilin haka yasa masana hadisi suke yin babi akan rinin furfura matsayinsa matsayin rinin furfura duk da cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba sannan akwai hadisin Anas shi ma ya bada labari musuluntar mahaifinsa na Abubakar hadisin yana musnadul Imam Ahmad da kuma sahihu Ibn Hibban kuma wani abin sha'awa sayyidina abubakar ya riga mahaifinsa da mahaifiyarsa rasuwa wato sayyidina abubakar shi ya rasu ya bar tsohon nan da mahaifiyarsa saboda ya rasu a hijira tana da shekara goma sha hudu um, mahaifinsa ya rasu a hijira tana da shekara bayan rasuwa sayyidina abubakar da shekara daya ya rasu ya rasu yana da shekaru 97 saura shekara uku ya cika ɗari a duniya to don haka yasa lokacin da aka zo rabon gado sai na abubakar sai da aka ware wa baban na abubakar da maman na abubakar mahaifiyarsa ce ake kira ummul khairi ake mata alkunya da ummul khairi asali sunanta salma bintu sakar bin amir a littafi almujamul mujamul kabir na al-imam tabarani haka ma siratu nabawiyya na ibnu kasir a mujallar na uku shafi na 558 akwai hadisin zaid bin aslam da ke cewa lokacin da mahaifin sayyidina abubakar ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sai manzon Allah ya taya sayyidina abubakar murna hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim anna rasulullahi hanna abubakar bi islami abi lokacin da mahaifinsa ya musulunta sai manzon Allah ya taya shi murna abinda da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma sayyidina abubakar murna saboda ya samu wata gara da babu sahabin da ya samu da shi da iyayensa da 'ya'yansa gaba ɗayansu musulmai ne tun daga shi ma ya riga su mutuwa iyayen nasa babansa da mamansa duk musulmai ne babu wani sahabi da ya samu wannan garabasa wanda ana cewa dalilin haka yasa Allah ya saukar da aya ta 15 zuwa 16 ta suratul ahkam wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya Allah ka bani baiwar da zan ma godiyar irin wannan babban ni'ima kamin ni'ima kayi ma iyayena ni'ima ka bani damar in gode ma in yi godiya ga iyayena wa an a'mala salihan tarda ya zama abinda zan yi a rayuwata aiki ne na kware wanda ka yarda da shi kuma ina roƙonka aslihi li fi yara na dinnan ka gyara musu su ma duk su musulunta inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin sai Allah ya ce ulaika allazina na anhum ahsana ma amilu waɗannan su ne muke karɓan mafi can abin da suka aikata wa natajawazu an sayyi'atihim zamu yafe musu kurakuransu su fi ashabil janna suna cikin yan aljanna wa'ada sadiqil ladhi kanu ya'malu yu'aduna wannan alkawari ne na gaskiya wanda Allah dama ya musu shi wa ce sai na abubakar ne da farko akwai sayiduna bin abi talib sayiduna bin abi talib ya ce hazihil aya nazalat fi abi bakarin siddiq wannan aya ta sauko ne saboda kawai sayiduna abubakar aslama abawahu jami'an babansa da mamansa duk sun musulunta sai sayiduna ali ya ce walam yattami li ahadin min al muhajirin sai dai ko cikin al ansar amma duk sahabban manzon Allah muhajirai babu wanda ya samu irin wannan gara ba sa an aslama abawa ku gairu a ce iyayensa sun musulunta shi ma ya musulunta ƴaƴansa sun musulunta a sai dai sayyidina Abubakar shi kadai ne Abdullah ibn Abbas shi ma haka ya fassara yace inna Ababakarin sahiban nabi har ma yake bada wani labari wanda malaman tarihi suna kawo shi duk da cewa babu isnadi sannan abubakar ya taba tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu samaniya asharata sanatan wa nabiyyu ibnu 20 sana tun kafin Allah ya ba annabi manzanci suna tafiya kasuwanci sun tafi sham syria annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 20 a rayuwarsa sayyidina abubakar yana da shekara 18 inji abdullah bin abbas wa hum yuriduna sham litijara sun tafi sham saboda fatauci fa nazalu fihi sidra suna tafiya sun shigo iyakokin sham wanda kuma nahiya ce da ya zamanto nasara kiristoci sun fi yawa saboda haka da suka tafi wani guri suka yi sansani sai shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wata bishiya ya zauna gindinta yana hutawa to ka san nasara suna da waɗanda ake kira ar-ruhban shine mutumin da ya bar gari ya koma daji yana zama wai dan bautan Allah ya killace kansa da ya ga annabi ya tafi gindin wannan bishiya ya zauna sai ya tambayi sayyidina abubakar madin rajulul ladhi fi dhilli shajara kai tare kuke da wancan yi eh. shi wancan mutumin da ya zauna gindin bishiyar nan waye da sunansa sai sayyidina abubakar ya ce huwa muhammad bin abdullah bin abdul muttalib sunansa muhammad babansa abdullahi kakansa abdul muttalib da shi wannan rahibin ya ce masa haza wallahi nabiyu kaga wannan mutumin wallahi annabi ne suna bukari ce ta yi aka yi kasar annabi ne baka taba ganin mu ba ya ce ai dalili akwai alama guda mu mun bi duk inda annabi isa ya bi a duniya mun sani wa mastazalla ahadun tahtaha ba'da isa wannan bishiya da kake gani ba a taba samun dan adam ya zauna inuwarsa ba in banda annabi isa sai yanzu wannan mutumin wanda ya zauna inuwa ba a taba samu ba daga annabi isa sai wannan mutum saboda haka shi kuma da ke dama an gaya masa annabin zai fito ga wata alama don haka ya zo ya zauna gurin kusa yau da gobe sai Allah ya nuna marga wanda ya zauna gindin bishiya to daga lokacin sai na abubakar ya ce ya fawaka a fi kalbi abi bakarin abdullahi bin abbas ya ce daga lokacin yaƙini da gaskantawa ya ƙara ƙarfi ga sayyidina abubakar dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam daga lokacin kana la ya kadi yufariqu rasulullah baya ko ruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda annabi ya tafi zaka same shi suna tare falamma nubi'a rasulullah lokacin da aka bawa annabi manzanci wa huwa ibnu 40 sana yana shekara 40 sayyidina abubakar صدق أبو بكر رضي الله عنه رسول الله وهو ابن ثمانية وثلاثة وثلاثين سنة نعم من ظن الله ينادي شكرا أربعين أكباش منزلتي سيدنا أبو بكر يا مسلمتا ينادي شكرا ثلاثين دا 38 falamma balaga 40 sana lokacin da ya cika shekara 40 sai ya dinga addu'a kaga a lokacin ƴaƴansa ba duka ne suka musulunta ba iyayensa ba su ma musulunta ba saboda haka sai da abubakar ya dinga addu'a rabbi auzi'ini in ji abdullahi bin abbas ya allah ka yi min wannan baiwa ka yi min falalan nan zuriya ta gaba ɗaya su musulunta iyaye na duk su musulunta gaba ɗaya mu samu shiga aljanna abdullahi bin abbas ya ce fa ajabahu allah sai allah ya amsa mar da allah ya amsa masa na abubakar sai ya kai ga yan tabayi musulmai guda tara yu'azzabuna fillahi minhum waɗanda ake musu azaba saboda kawai sun karbi addinin musulunci kamar bilal kamar amir bin fuhaira walam ya da shay'an min alkhairi illa a'anahu Allah alai duk abin da sayyidina Abubakar ya sa a gaba sai Allah ya bashi nasara In inji Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas yace falam yabqa lahu waladun wala walidun wala walida illa amanu billahi wahdahu babu wani wanda ya saura babansa mamansa ƴaƴansa duk sun musulunta lam yakun ahadun min ashabi rasulillahi aslama huwa wa abahu wa abawahu wa auladuhu wa banatuhu kulluhum illa abubakar shi abdullahi bin abbas yace duk sahabban annabi ba kamar yadda sayyidina ali ba duk muhajirai abdullahi bin abbas yace duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka samu iyayensa ya'yansa, matansa duk sun musulunta sai sayyidina abubakar kuma ikon Allah ɗaya daga cikin ɗansa ya daɗe bai musulunta ba lokacin ba da aka zo yakin badar sai da ya ce ina wanda zai kara da ni yana gefen kafirai sai na bakar ya ce mu mazan Allah alaini ni ne yake kira mazan Allah ya ce a ba shi kawai kaga dai tsananin adawarsa da mahaifi amma saboda addu'an nan da sayyidina Abubakar yake a kwana a tashi sai gashi ya zo cikin sahabban manzon Allah shi ma Allah ya nufe shi da musulunta don haka yasa ko da wani daga cikin danginka yana kan bata idan kai riko da wannan addu'a akwai fatan Allah zai baka nasara kan shi rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati ya Allah ka gyara min zuriyata inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wannan addu'a idan mutum ya rike ta to akwai fatar Allah zai masa zai bashi nasara akan zuriyarsa da iyalinsa baki daya Allah madaukaki ya shiryar da mu ya kara mana shirya da zuriyar mu da iyayen iyayen mu da kuma yan uwan mu baki daya Allah ya gafarta mana kuskure da ya ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك